This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi, tara ga watan Yuni na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin kallabi, shirin da kan leƙa saƙo da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. amma kafin ta shigo sai a gyara zama a saurarin labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. An ba da labarin karin hare-haren Isra'ila a Gaza a yau Lahadi. Wuni guda bayan da sojojin Isra'ila suka ceto mutane hudu da aka yi garkuwa da su a wani batakashi da ya sanadin mutuwar Falasɗinawa 274 a cewar ma'aikatar kiwon lafiyar Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas. an gudanar da aikin ceton ne a unguwar nusrat mai yawan gine-ginen fararen hula a cewar kakakin ma'aikatar sojin isra'ila isra'ila ba za ta ja da baya ba ga 'yan ta'adda in ji firaministan isra'ilan benjamin netanyahu ba za mu fasa ba har sai mun cimma dukkan burinmu kana mu dawo da mutane da ake garkuwa da su gida ko a raye ko a mace yana faɗa bayan aikin ceton ministan tsaron isra'ila yoav galant ya ce sun fuskanci kalubale wurin ceto mutanen ya kuma ce rundunar isra'ila sun yi gumurzu a wata musayar wuta a unguwar mai yawan jama'a a gaza yana faɗa a wata sanarwa inda ya kira wannan gumurzu da jarumta na tarihi da kuma aiki na musamman da ba taba ganin irinsa ba cikin shekaru 47 da aka kafa ma'aikatar tsaron isra'ila jami'an kiwon lafiya a nusrat sun kira wannan zub da jini da mafi muni tun fara yakin a cewar kamfanin dillancin labaran reuters jami'an lafiya a gaza sun ce adadin waɗanda suka mutum ya ƙaru daga 210 zuwa 274 ya zuwa yau lahadi a karin farko sojojin kasar ukraine sun yi nasarar harbo wani jirgin yakin rasha samfurin sukhoi su-57 a wani sansanin sojin sama da ke cikin kasar rasha a cewar hukumar leƙen asirin ma'aikatar tsaron ukraine gur tana faɗa a yau lahadi inda ta nuna hotunan tauraron ɗan adam waɗanda ta ce sun tabbatar da harin a wani sakon telegram hukumar gur ba ta bada takamaiman yadda aka harbo jirgin na su-57 ko rukunin soja ne ya harbo jirgin shahararren marubuci a kafafen sada zumunta kan harkar sojan rasha mai ra'ayin yakin wanda yake kiran kansa da fighter bomber da kuma ya mayar da hankali akan harkokin sufurin jiragen sama ya ce rahoton harin da aka kai akan jirgin su-57 gaskiya ne kuma wani jirgi mara matuki ne ya harbe shi hukumar ta gur ta ce an ajiye jirgin ne a filin jiragen sama aktubinsk wanda ta ce yana da tazaran kilomita 589 daga filin daga a ukraine tsakanin sojojin ukraine da na rasha da suka kai mayar. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An buɗe rumfunan zaɓe a faɗin Turai a yau Lahadi, yayin da masu zaɓe za su ƙada ƙuri'a a ƙasashe 20 a zaɓen da ake ganin zai iya karkatar da Majalisar Dokokin Turai zuwa ga 'yan mazan jiya, kana zai iya sauya makomar babbar ƙungiyar ciniki mafi girma a duniya. Batun yakin Ukraine da na bakin haure da kuma tasirin sauyin yanayi a kan manoma su ne batutuwa da suka ɗauki hankalin masu ƙada ƙuri'a da za su zaɓi wakilai 720 na Majalisar Dokokin Turai. bincike ya nuna cewa tsarin siyasa na ainihi da jam'iyyu masu sassauci na turai za su ci gaba da rikirin jayi a majalisar amma jam'iyyu masu ra'ayin mazan jiya irin waɗanda 'yan siyasa kamar great Wilders na netherlands da marine le pen na faransa ke jagoranta ka iya kwace wasu kujerun majalisar hakan dai zai haddasa tarnaki ga nahiyar turai wurin yin doka ko kuma ɗaukan wasu shawarwari a ƙarshe a yau lahadi hukumomi a pakistan sun ce wani harin bam da ya auna ayarin sojoji a yankin arewa maso yamma da ke zama tungar mayakan sa kai ya kashe akalla mutane shida ne jikata wani harin bam da aka kai a gundumar lucky marwat ya biyo bayan wani harin bindiga ne da mayaka suka kai kana wani kaftin soja yana cikin waɗanda aka kashe a cewar wani jami'in tsaro da ya magana da murya amurka ya kuma buƙaci a sa kai sunansa saboda ba shi da izinin magana da kafafen yada labarai sashen kula da kafafen yada labarai na ma'aikatar sojin pakistan bai ce komai ba nan take game da harin kwantan baunan kana babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin gundumar Lucky Marwa da gundumomin kewayenta a cikin lardin kibar fatankwa na kasar mai iyaka da Pakistan ya sha fama da hare-haren bama-bamai da kuma tada kayar baya akan rundunar sojoji da kuma 'yan sanda a cikin 'yan shekarun nan. A ƙarshe, a yau lahadi ne koriya ta kudu ta dawo da farfaganda watsa labarai ta na'urar loudspeaker mai tsananin kara da koriya ta arewa ta kirinin hakan a yankunan kan iyaka a matsayin ramuwar gayya ga sama da balan-balan dubu ɗaya da koriya ta arewa ta aika cike da shara da ƙazanta a cikin makonni biyu da suka gabata wannan matakin ya ta da hankalin pyongyang kuma hakan ka iya haifar da ramuwar gayyar soji a daidai lokacin da tankiya tsakanin abokan gaban biyu da yaƙi ya raba su ke karuwa yayin da tattaunawa akan shirin makaman nukuliyar koriya ta arewa ta citira. Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Joma Dalla, jama'a masu sauraron mu yanzu kuma sai ku gyara zama domin lokaci ne da zan ja gefe na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi. Ya salamu da yaushe mu ana ɗaukan mu mata mu mata masu rauni ne saboda haka idan abu ya faru in dai akan mace ne wallahi maza suna da haɗin kai sai kiga sun haɗu sun yi maka ca a kai wanda sai kaga su suka kai nasara kai baka yi nasara ba mu kuma matan a maimakon mu sportin din uwan mu mata ba ma yin haka kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdu Najeriya ta keɓe ranar 27 ga watan Mayu na kowace shekara a matsayin ranar ƙananan yara. Ranar da ake karrama ƙananan yara da ke makaranta daga ƙasa zuwa matakin sakandare. Za mu ji abin da waɗansu malamai mata ke cewa dangane da wannan rana. Yau ma muna tare da Zainab Muhammad Bununu wata 'yan fafatukar kare hakkokin mata matashiya daga jihar Bauchi. Za ku ji abin da take cewa dangane da koma baya da mata ke samu a fannin siyasa. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Najeriya sun shafa kusan shekaru 60 suna bakin ranar kananan yara duk 27 ga watan Mayu. Sai dai kamar yadda malaman da kallabi ya zanta da su suka bayyana. Ranar ba ta da wani tasiri a rayuwar yaran ko kuma makomarsu. Malama Hauwa Lawal Jibrin da Hadiza Tata Gwani sun share sama da shekaru hamsin da uku tsakaninsu suna koyarwa. Za a iya cewa sun ga jiya sun ga yau a fannin ilimi. Ga abin da suke cewa. ni ban ga amfanin wannan rana ba ta ranar yara mm. menene amfanin faritin da ake mayara me ake so su benefitin a kan shi wannan faritin ai idan ana so a ce wannan ranar yara ce sai a samu wani abin da za a yi na musamman wanda zai zama positive impact a cikin rayuwar yaran nan kuma in aka ce faretin nan ba kowa ke zuwa ba fa wasu ake warewa daban a ce an tafi da su wajen fareti su sauran yaran suna gida wani daga nan ya ciki yawon shi ba a sama inda take ba sai dare ya dawo to ka tafi fareti ka wuni tun daga fitowar rana har zuwa faduwar ta kila karfe shida kana wurin fareti har karfe uku baka ciwo baka sha ba kai ba a koya maka ba kai ba a baka wani abin da zai zama wani abin da za ka iya tasiri a rayuwarka a kan shi ba to sai ga me masu da yin shi bai da wani benefit a cikin rayuwar yara tunda ba abin da suke karuwa da shi gaskiya to malama hadiza inda a ce gwamnati za ta nemi shawararki da yake ke ma kina malaman makaranta menene za ki so ki ga an yi na daban da wannan ranar za ta yi tasiri eh to ni ma dai abin da na ga wanda ya kamata a ce za a yi wa yara abin har ya tasiri ya kamata a ce kamar yaran an an girmama su an ba su abubuwa kamar yadda ita malama hawa ta faɗa kuma gaskiya ne yara za su je ne su sha rana a wajen babu ci babu sha tukunna wasu ma in suka tafi tun safe akan tashi kamar karfe biyu a dawo haka kamar karfe ɗaya haka a dawo gida daga baya kuma a ce su koma da yamma kuma du za a yi wani wasanni da sauransu to a hakan wasu yara ma ba sa dawa gidajensu za su zauna a wajen su ce sai sun jira an gama za su zauna da yunwarsu da ishirwarsu to da a ce za a tallafa musu da wani abun da za a tarare su a wajen a ba su su ci su wannan to anan kaga yara ma za su ji kwarin gwiwa yin abubuwan kawai dai ni abin da na gani kenan sauran kuma yara ma wanda suke gida wasu sukan bi su a hakan ma ko da ba sa ciki za su bi su su je su ma iyayensu ba tare da su sani ba ni dai gwamnati ko muke ba za a yi wannan rana da aka keɓance ta ranar yara to a kyautata musu a bayar da abin da za su ci su sha to a nan za su ji daɗin abin. Malama Hawa na farko dai ku iyaye ne na biyu ku kuma malaman makaranta ku kuna da wani ikon faɗa aji game da wannan lamari ko kuma wannan tsari? To, ai ikon faɗa aji gwamnati kaɗai ke da ikon su faɗa su Amma kuna da ta cewa? malami. To ai shi malami aka ɗauke shi a cikin aiki. za ga shi malami wa shi da shi da babu hudu ɗaya suke a wurin aiki in aka in ma ka ce kai malami ne a wani wurin ka je sai a kalle ka arena ka to ina ga a ce ka da abin cewa me zaka ce a wurin tunda ba a kalle ka da daraja ba to sharar me zaka bada wanda za tasiri a bannin mutane ai babu ita bari in zo gare ki malama hadiza yau da muke hirar nan an tsinduma yajin aiki a najeriya yi min bayani eh. akan yadda wannan yajin aiki ke shafan harkokin ilimi kama daga firamare har dai kowane mataki na tsarin ilimin najeriya to gaskiya ka yana shafan tsarin ilimi saboda yajin aiki ne in an yi shi yara ba za su ko wasu ma yaran daman akwai yaran da suke son irin hakan ta kasance saboda ba za su samu su zo makaranta a koyar da su ba ba sa son zuwa dama amma yaran kuma da suke son karatu irin wannan yajin aikin yana yana don kwafar da su su ba su samu karatu ba su ba su zauna a gidajensu ba suna yawo mu dai gaskiya wannan yajin aiki mu ba ma ganin tasirin sa a kayan yara saboda koma bayan ilimi ne a yara har ga Allah ba sa samu a koya musu. Malama Hawa, ni ma 'yar katsina ce kamar ke. mene da kike gani yake kawo koma bayan ilimi musamman arewacin najeriya wanda kowa ya sani abin da ya kawo koma baya a ilimi a cikin arewa abu biyu ne zuwa uku na ɗaya malamai suna bukatan su ma a koyar da su ka je ka yi nce ka taho ko ka yi digiri ka yi first degree ɗinka a education ka zo ka fara malanta babu wani training da ake baka ilimin da ka taho da shi shi inda kake ta amfani da shi ba a yi advancing ɗinka ba zuwa wani level ɗin to wani abin shi ma na kawo koma baya sannan population ɗin yara a cikin aji daidai yanzu ana samun sauki ana samun gine-ginen azuzuwa da ake yi makarantu ga ana ta gine-gine infrastructure to amma shi ma inda da haka akwai yawan populations na yara wanda malami ɗaya bai iya handling a ce kana samun yara fiye da hamsin a aji at least in an baka aji yara hamsin su za ka iya monitorin ɗinsu su za ka iya controlling su amma an baka yaro fiye da hamsin ta yara ka kai controlling dole abin da zai kawo ci eh, koma baya da yawa a cikin ilimi a arewaci sannan abu na uku game da kika magana mu yaran mu a yanzu sun riga sun samu ransu wani abu ne na daban wani yaro bai damu ya zo makaranta ba ko a yi yaya ba abin da ya dame shi ya riga ya san at the end in ya zo jarabawa za a taimaka mashi ya ci jarabawar shi ta shi za a taimaka mashi ya samu admission university ya tafiye shi ko in secondary ne za a ba zai samu admission ya tafi su ko malamai da su Allah na tuba an baka albashi ba a yi wani abin da zaka ji daɗin albashin ka bon zaka ji daɗi ka koyas ma yaro shi ma ya iya za ga to ai nawa ake baka nawa ne albashin ai bari kawai in je in zama na nima ko kuma an ɗauke ka an kai ka wani ƙauye wanda ba ka iya zuwa to ta za a ilimi ya je wurin an ɗauki wanda ke katsina yanzu an kai shi safana a ce je aiki ta zai je kicin a wurin ta zai je koyar to dole fa ilimi ya koma baya ya ja baya sosai a arewa inda gwamnati za ta nemi shawarar menene kike gani ya kamata a yi wani mataki za a ɗauka na inganta harkokin ilimi a jihar katsina da kuma arewacin najeriya baki ɗaya ni abin da zan ba gwamnati shawara abu biyu ne na daidai fuskan albashin malamai akwai abin da malamai suke cewa wai shi aiki malami baka iyawa baka gama kuma ba a yaba maka to ya kamata a ce gwamnati ta kalli wannan abin da malamai suke duk abin da za ka ga mutum yawancin manyan mu sai da suka fara malanta suka zama wani abu za ga wani ya zo saboda aikin malanta shine komi saukin samu da ya shiga ya fara zai fara hangen wani abu can da ya samu sai tafi me yasa saboda an ga albashin ma'aikaci bai da wani rana gare shi saboda an baka albashin nan shi kadai ne aka dogar ba wani ba wani allowance ba komai ba wani hazard ba komai wanda ko malami shi ke cikin hazard tunda allin nan da ake amfani da shi yana affected din mu za ka hi malami ya kai wani lokaci har amfani da gilashi to ya mm. kamata gwamnati ta duba a taimaka malami a ƙara mashi albashi kuma duk abin da malamin nan yake yi saboda 'ya'yanmu muke mawa kuma saboda kanmu malamai abu na biyu kamar da ni magana na yi roƙo na yi yaranmu a ba su a taimaka a ba a inganta musu wurin zama a tanada musu wurin zama a cikin aji in aka yi haka an wadatar kuma workshop da na ce a dinga training din malami yana da kyau a dinga workshop ma malamai wanda shi zai kara masu sanin abin da ma ba su sani ba wanda ma suka sani ya kwanta masu za a kara tada musu wannan abubuwa nake so gwamnati ta duba ta yi la'akari da shi a taimaka mu domin mu samu ci gaban ilimi a cikin jihar mu da kuma mu gabaki ɗaya. madalla shirin kallabi kuke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc idan kuna biye da shirin a makon jiya muka karbi bakoncin zainab muhammad bununu wata 'yar gwagwarmayar kare hakkokin mata wadda take sha'awar ganin mata sun shiga siyasa dumu-dumu a yau ta bayyana abin da ya sa mata suke baya a fannin siyasa koda da yaushe mu ana ɗaukar mu mu mata mu mata masu rauni ne saboda haka idan abu ya faru in dai akan mace ne wallahi maza suna da haɗin kai sai kiga sun haɗu sun yi maka ca a kai wanda sai kaga su suka kai nasara kai baka yi nasara ba mu kuma matan a maimakon mu supporting ɗin uwan mu mata ba ma yin haka mun karan kanmu muna da matsala saboda me yasa saboda mazan sun riga sun farraka mu ya mace ba za ta yi sapotin ya mace yar uwanta ba ina ga kamar ita wannan yar majalisan jiha ɗin da ake magana a lokacin ni ma na taba yin magana a lokacin yadda aka yi mata aka yi waje da ita ɗin tun da yadda kowa yake da yancin da zai tsaya ya yi maganarsa ita ma ta yi magana ta sai a bata daman ta yi maganar ta in bai zo daidai da yadda tsarin doka ya ce ba tukunna a ce za a yi hukunta ta amma da yake ya mace ne shiru kake ji amma inda wani ɗa namiji ne hakan ya kasance da shi za ka ga an yi ta kuma za a san a ɗauki mataki a yawa to me yasa mata idan suka samu suka ga mata suna fuskantar irin waɗannan wannan ƙalubale ko kuma rashin adalci me yasa mata ba sa tsayin daka ko kuma su ɗauki matakin nuna goyon bayan 'yan uwansu mata. Kwarai da gaske akwai rashin goyon bayan mata. A ni kullum ina faɗan cewa ko siyasan ƙasar na ne. Wallahi idan har mace za ta fito ta tsaya ta zaɓi 'yar uwanta mace ko shugaban ƙasa ne mata za su iya yi. Don akasarin masu zuwa su yi zaɓe wallahi mata ne. Matasa kuma 'ya'yanmu ne. Duk inda mace take matashi yana tare da ita. saboda ya san cewa ita mai tausayi ne kuma za ta masa adalci saboda haka mu mata mu ne ba ma goyon bayan yan uwanmu mata shi yasa abubuwan mu suke tafiya wani iri kuma hakan ya samo asali ne game da cewa ko an jin kishi ne ko menene duk kuma an ce wai kuma hausawa suna magana cewa ciwon mace na mace ne amma ba sa duba su la'akari da wannan cewa ciwon mace na mace ne har ki goya wa yan uwarki baya wallahi ni a kullum ina faɗan cewa in dai har ya mace za ta fito ta ce za ta goyi bayan ya mace yar uwanta ba ba inda ba za mu kai ba mu mata To. Kuma wasu abubuwan za ku same shi da sauki da izinin Allah. To barin koma kan batun tsayawa ki takara. Yi min bayani akan ainihin gwagwarmaya da kika a wannan kuma me ya sa baki kai ga nasara ba kuma daga wancan tsayawa takaran kin haƙura kenan ko kuma akwai ki da niyyar ci gaba da wannan fafutuka har sai kin kai ga nasara wannan mataki. A wancan lokacin da na tsaya takara mun fara kamfen da sauransu to sai aka zo aka rushe maganar zaɓen ƙananan hukumomi. abin da ya sa kenan duk ba mu kai wani labari ba amma na ɗan fuskanci matsaloli haka yaya ina ɗa mace bahaushiya zan tsaya takara a karuwanci ne a menene irin kalamai dai marasa daɗi wanda zai zubar maka da mutunci ba irin wanda ban fuskance shi ba amma ni tunda na san cewa na yarda da kaina a kullum dama abin da nake faɗa kenan ki yadda da kanki kuma ki san cewa za ki iya kawai ki yadda da kanki in kika yadda da kanki to za ki iya yin komai in dai ta bangaren eh, ci gaban rayuwa ne kuma al'umma su amfana ki yadda da kanki farko in kika yadda da kanki komai za ki iya ni ban damuwa da duk wasu kalaman da ake fafaɗa ba to amma sai aka zo aka ce an fasa maganan mazaɗin ƙananan hukumomi sai aka naɗa kantumomi ne abin da ya kawo mana abin nan kenan to kan tomomi kin gamsu da yadda ake zaben domin wannan affirmative action din da mata suke magana samun a ba su kaso 35 cikin 100 din nan ba wai sai ma an tsaya takara ba wannan ma ya hada da guraben shugabanci da gwamnoni suke bayarwa ko kuma ake a hukumance dai gwamnati take bayarwa a jihar bauchi ya lamarin yake eto eh alhamdulillah a jihar bauchi wannan karo kamar a yadda nake fuskanta an samu ci gaba don shi mai girma gwamnan jihar bauchi gaskiya ya dan yi kokari ya babba wa mata matsayi sosai gaskiya mata suna nan a cikin gwamnatinsa ba kaman sauran gwamnatocin da suka cuɗe ba gaskiya ana dan samun ci gaba amma mu muna bukatar ma ya ƙaru ya fi haka muna mm. buƙatar mata su zamanto an daɗa samun cewa mata sun kasance a cikin gwamnati sosai ba wai a ringa cewa wai kuma ni a koyaushe ina faɗa cewa fa abin da za a ba wa mata fa ba wai ko alfarma ne ba fa sun cancanta ne a basu kasancewar su ma suna cikin al'umma kuma mutane ne kuma su ma suna buƙatan yadda ɗa namiji yake buƙatan ya rayuwa haka ɗa mace ma take so ta yi rayuwa to saboda haka ta cancanta ne a bata ba wai ko alfarma ba ne. Allah ya sa haƙar mata a Najeriya da sauran ƙasashen duniya na ganin an dama da su a harkokin mulki ta cimma ruwa. Nan kuma za mu dasa aya a shirin wannan makon sai mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin lokacin da za mu karɓi bakoncin Madam Helen Bako wata 'yan Najeriya da ta shafa sama da shekaru talatin tana aiki a fannin harkokin kula da al'umma a nan Amurka. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmawa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabin ta mako Zainab Muhammad Bununu da bakin da muka gayyata a wannan mako malama Hawa Lawal Jibrin da ke malinta a Katsina da kuma malama Hadiza Tata Gwani wadda take koyarwa a Azare jihar Bauchi. A madadin duka ne alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Ya baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da wadda ta ba da umarni fiona wa mainan dudu da ma injiniyan mu na yanzu ni zahra aminu fage nake muku fatan alheri daga nan washington dc mu kwana lafiya sai da safon ku.